taskar al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta ku danna subscribe gani da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari to dama dai hausawa na faɗin wai in za ka yi sara ka ringa duban bakin gatari kuma shi baki in ya san abin da zai faɗi bai san mai za a dawo masa da shi ba na san a koda yaushe al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kwana da tashi da ƙalubale da waccan yarinyar wacce take zama a ƙasar uk wato ƙasar ingila ta yi wa shari'ar da aka yankewa mawaƙin da ya yi ɓatanci ya taɓa mutunci da muhibbar annabinmu annabin rahama annabinmu annabin salama annabinmu annabin sawaba annabinmu annabin zaman lafiya annabin da ya koyar da duniya dukkan al'amarin da ya kamata duniyar take da bukata yau shine ya zama abin tabawa a gurin wasu ɗaikakun al'umma waɗanda suke kirarin su musulmai ne kuma suna aiki da littafin Allah da kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam To, kwatsam ana cikin haka yayin da ta yi ƙalubalanta tun a farko kafin ma a yanke hukuncin da lokacin da aka yanke hukuncin yayin da har ta wato ci mutunci mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a bisa amincewa da yi zai rakkaba hannu akan hukuncin kisa ga shi wannan matashi. Haka dai wannan yarinya ta ci gaba da wallafa rubutu kala-kala na cin mutunci da batanci da shugabanninmu da kotunanmu na addinin Islama da shugabanninmu gwamnoninmu na siyasa da sarakunanmu da suka amince wajen yanke wannan hukunci a yayin da ta kalubalance hukuncin ta kira shi da rashin adalci saboda yaron abin da ya aikata bai kai a yanke masa wannan hukunci ba a cewar fitinanniyar to kwasan dai ka san an ce kana naka Allah na nashi wai kuma gaba da gabanta wai aljini ya taka wuta to akwai dan gwagwarmaya wanda ya shahara a Najeriya dan asalin jihar Zamfara wato cikin Gusau wanda yake zaune a Abuja da Kaduna wanda aka fi sani Muhammad Lawan Gusau shi ma activist ne dan gwagwarmaya mai kare mutunci da muhibbar sa da kuma haƙƙin ɗan adam wanda shi na sa kansa ne ba biyan shi ake ba shi ne ma yake biya domin kwatowa الأمة incinsu jin wannan abu da ta aikata kuma har mutane suka rinka barazanar cafkota domin hukunta ta wanda ta yi barazana ta yi shagube wa mutane cewa du da kasancewa ita 'yar kano ce amma fa tana ingila da zama duk wanda ya matsu yana son yi mata wani abu to ya biya kuɗin jirgi ya je inda take a can ƙasar ingila domin hukunta ta jin haka ne yasa al'umma ne suka ci gaba da mata tofin alatsi ne a kafafen sada zumunta to muhammad lawan gusau ya kalubala kalubalance ta yayin da ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga haɗakar ƙungiyoyin addinin musulunci na duniya daga bisani kuma ya ƙalubalance ta kai tsaye idan har ta cika cewa don tana ƙasar ingila ta ba da adres ɗin inda take har ingilan zai sa a ɗauko ta domin in tana ikirarin cewa ingila ko a nan aka haife ta to ta sani cewa ya yi zama a ingila kuma ya san ciki da wajen ingila kuma yana da haɗaka da mu'amala da jami'an tsaron ƙasar ingila da ta amerika da wasu manyan ƙasashe a faɗin duniya don haka ta faɗi inda take a duniya akwai ƙungiyoyi da za a haɗa kai da su in ma ba a ɗauko ta ba amma ka ta a kotu a can ƙasar ingila kuma ta girbi abin da ta shuka da hannunta yanzu dai kalubalen ya rage gare ta na ta faɗi inda take a can ƙasar ingila duk da kasancewar ya rubuta wasiƙa doguwar wasiƙa zuwa ga can wato mataki na ƙololuwa na ɓangare na addinin islama wato kungiya wadda ita ce gamayyar kungiya ko mace haɗakar ƙungiyoyin addinin Islama da ke faɗin duniya ga shugabansu domin a yi gaggawa ɗaukan mataki akan wannan yarinyar da take ikirarin musulma ce abin nufi tana amfani da rigar musulunci tana so ta ɓata wato mutuncin addinin Islama a idan al'ummar da ke faɗin wannan duniya. Ku sha kudumunku ga wasikar na ɗauko muku na fassara ta zuwa harshen Hausa domin ku fa'idantu da ita. ya mai girma shugaban haɗakar ƙungiyoyin addinin musulunci ranka ya daɗe muna roƙon a saka ido gami da ɗaukar ƙwaƙƙwarar mataki da ya dace akan wannan yarinyar mai suna Fairyard hashim a ƙoƙarinta na ƙalubalantar hukuncin da aka yankewa wani yaro mawaƙi wanda ya taɓa mutunci da muhimmar shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a nan jihar kano da ke arewacin najeriya ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya kamar yadda kowa ya sani aminu sharif yahaya ya ci mutuncin shugabanmu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wata waƙarsa. Kuma jami'an tsaron 'yan sanda sun yi nasarar kama shi har sun gurfanar da shi a gaban kuliya manta sabo wato kotu. Kuma ya amsa laifinsa kafin kotu ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. Kazalika hukuncin ya yi daidai da littattafan addinin Islama wato kitabu wa sunna ranka ya daɗe idan za ka ɗan tuna baya irin wannan hukuncin an taɓa yi wa salman rashid a bisa fatawar addinin musulunci wanda ayatullahi ruhullahi shugaban islamic revolution da ke ƙasar iran ya yi bai ita wannan yarinyar wacce take ikirarin ita musulma ce 'yar jihar kano amma ta ce ita a can ƙasar uk take da zama wato ƙasar ingila ranka shi daɗe wannan yarinyar ta yi fatali da ƙa'idoji da dokokin addinin musulunci da ma koyarwar addinin baki ɗaya wannan yarinyar da alamu suke nuna cewa makiya addinin musulunci sun yi nasarar canza mata tunani ko samar mata da wani rauni a cikin kanta wanda ta juye take nema ta koma tamkar makiyar addinin ta take ikirarin addininta ne ya zama wajibi sai ana saka mata ido ana binta kafa da kafa in ba haka ba wannan yarinyar za ta iya yin wani abin kunya wanda zai tozarta addinin islama a idan mutanen duniya don haka ranka shi daɗe a bisa bayanan da na wallafa a sama ina kiran wannan kungiya a matsayinta na babbar kungiya da take duniya kuma take bangare daga cikin bangaren manyan kungiyoyin addinin islama da suke faɗin duniya da a yi ƙoƙari a duba wannan batu da muka yi kuma batun da muke nufi ba wai kawai muna fatan a goyi bayan hukuncin da kotunmu na addinin islam ya yankewa mawaƙin ba a'a a kira ita kanta wannan yarinyar sannan a ja kunnenta da kuma ire-iren masu tunani irin nata domin su shiga taitayinsu kuma su yadda su amince wato shi musulunci ba abin tabawa ba ne a zauna salin alin don haka idan mutum ya kasance musulmi ya tsuke kafarsa ya zama mai biyayya ga hukuncin addinin in kuma ba zai iya ba ga kofa nan a buɗe take bai zama lalle ya zauna a cikin addinin ba yana kuma ɓatanci a cikinsa wannan dai bayani ne daga Muhammad Lawan Gusau yayin da yake rufewa da godiya a bisa damar karanta wannan takarda.